mu muna taka ƙa'idodin ƙungiyar CDAO. An ƙirƙiro ta ne don haɗin gwiwar ƙasashen su yi aiki tattare na ganin an samu kyakkyawar gamayyar al'ummar CDAO a karyar da shingen nan da milkin mallaka ya tilasa mana. Mu kasance ƙasashe masu dunkulin al'umma ɗaya tare da kawar da duk wani tunanin ƙasa-ƙasa. Akwai ɗimbin tsari na sassa daban-daban da aka girka a cikin ƙungiyar CDAO don a mutunta sharuɗan nata. Ba wata ƙasa da za ta iya canza wani babi da ke cikin wannan sharfin na ari da aka wa yarjejeniyar sai da yawo shekara 1979 sai tare da amincewar dukkan kasashe mambobi na sai da yawo kin ba da gudunmuwarsa ga asusun wannan hukumar yadda ya kamata kuma ya zanto najeriya ita ce toron giwar kasashen tana kokarin girka siyasarta ko dokarta yau har ma sauran kasashe na fuskantar matsala misali burkina faso mali da sauransu don su ma ƙasashe ne da ke nesa ga teku tattalin arzikinsu ya salwanta 'yancin ɗan adam ana taka shi sararin shimfiɗar tamu. Ko ya kasance a Gine Biso ko a Gine kunakire ya kuke kallon matsayin sai da yawo ta hanyar waɗannan batutuwa biyu. Kamata ya yi haika mu diba mu ga yadda za mu mutunta ababuwa da dama har ma batun adadin wa'adin mulki. don akwai kasashen da suka dirshe suka zamne kan kujerar naki ga rattaba hannu ga usular sai da yawo bisa wannan batu amma yau ya zan inda shagabannin kansu ba sa mutunta kundin mulkin kasashen su ba sa mutunta yarjejoni da alƙarulla da kasashen suka sa hannu a kansu dole hakan ta faru a ganin ko shugabanni na gari abin koyi shine ya kawo tarnaki akan ayyukan sai da yawo An fashe lemission. Yana hana ayyukan sai da yawo su gudana kuma sai ya zanto ba a yin aiwata don a cimma guri don ko sai an sanya guri na gari ake cimma manufa mai amfanin al'umma amma ba don wani gungu ba ko don wani shugaba ko wata adawa ko da ma kungiyar horar hula da kenan saboda al'umma sai an samu shugabanni na gari a cikin kungiyar da kenan saboda al'umma da suka san ko don mi aka zaɓe su don mi al'ummomin suka ba su yarda kuma su aiwata yaunin da ya rataya kansu kansu yadda ya dace a wannan yanayi ne sai da yawo kasancewar ta gimshikin tattalin arzikin nafiyar afirka za ta aiwata aikinta yadda ya wajen